Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a niger da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta alfa rediyo Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Maryam Dauda. Tare da ni Amina Bahari Auna. Kamar yadda muka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe na kawo muku abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da dai sauransu. A yau sha uku ga watan Disamba na shekarar 2019 filin na nishadi ne. Wani matashin mawaƙi mai suna Alobobo ya bayyana abin da ke ci masa tuwo a ƙwarya da 'yan arewacin Najeriya. Eh, abin da ya fi ci min tuwo a kwarya shine yawanci abubuwan da ya kamata ya zamto cewa 'yan arewa suna ba mu dama muna yi to ba sa ba mu dama kamar misali a yanzu za ki ga ko irin a communication company haka za ki ga abin da ya kamata a ce bahaushe ne sai a nemo wai wani mai dan jin hausa kamar tallaka talla bayan haka kuma mun samu bakoncin hassan bukari wani sanannen mawaki daga jamhuriyar niger amma mazaunin amurka ya ce asali shi dan jarida ne eh waka ba shakka abu ciwar nake shawa mm. ban gadi waka ba a gida da aiki na kamar da hudu jarida ce mm. jarida ne to sai naga ta hanyar waka kana iya taimakawa fannin bangarori daban-daban musamman ma wayan ma al'umma kai mm. kiran al'umma wajen zaman lafiya kwanciyar hankali ci gaba da kuma girka demokrasiya da sauransu ƙarin bayani sannan kuma za ku ji hirar da murya Amurka ta yi da Nura Mustapha Waye wani matashi shi kuma mai wato da ke a fannin fina-finan Hausa. To jama'a ku kasance tare da mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. To sauraron mu bari mu fara da kawo muku hirar da Baraka Bashir ta yi da wani matashi mai harkar fina-finan Hausa. sunana nura mustapha waye ni darakta ne a harkar hausa fim directing kaɗai kake yi ya eh, dari kafin na fara directing na fara yin acting daga nan kuma sai na rikide sai na koma darakta da ka fara acting din kana fitowa a matsayin jarumi kenan eh matsayin jarumi mafi nina na farko na fara fitowa eh, me yasa to ka rikide ka dawo kana directing eh kisan kowane bawa da akwai inda Allah yake ajiye shi akwai abin da zaka ka fara yin shi hmm. to sai kuma ka gaba nan ce hanya kafa sai ka dawo in Allah ya so sai ya dawo sai bi da kai sai ka ba hanyar taka to ni ina abin da na fuskanta kenan ina cikin actin. then sai naga kuma na fi samun kwarewa a ba da umarni sai na dawo sai na ci gaba da yi saboda wasu abubuwa da suka faru shekaru nawa kenan da ka fara harkar fim shekara ta na kai shekara goma sha bakwai da fara harkar fim sha bakwai mm. kuma kai shekara nawa kana fito a jarumi na yi shekara akalla ta kai shekara biyar ina fito a jarumi eh, sannan raguwan shekara goma sha biyu a ah, mai bada umarni kenan shekara biyu ina fito a jarumi shekara uku ina fito ina yin daratin kuma ni ne jarin sannan sai na haƙura da yin aktin din kawai sai na koma na cigaba da daratin din kawai ta me abin sha'awa a wani harkar da fim da eh, gaskiya abin da ya fara jan hankali na fara ni tun farko mutum ne wanda yake da sha'awan kallon fina-finai to sai na ga a cikin fina-finan da nake kalla indiya america akwai wasu sakonni da nake gani har aka zo sai na fara kallon fina-finan hausa fin sai nake ganin cewa to su ma harka hausa fin akwai wani sako ta yadda idan ka isar da shi za ka sami lada a gurin allah kuma harka ce wadda na ɗauke ta sana'a misali kamar a harkar fim abin da na ɗauka cewa idan mutum shi fim kamar wani abu ne na yadda za ka yada wani wata manufa ko ta haƙida to saboda haka to sai na ga matsayina na wanda nake ni ba haushe kuma musulmi zan iya ba da gudunmawa mai yawa idan na shiga ta wannan harka ta hausa fim da farko abin da fara jan hankali na kenan na shiga na fare kuma kana ga kana isa da sabo ka gamsu da abin da kake yi alhamdulillah masha Allah la quwwata illa gaskiya ai eh, na gamsu gaskiya da wannan sana'a da nake shi za har ne wannan ma dadewa a cikin ta to kana fuskantar kalubale eh to gaskiya ni mutum ne wanda yake mai zarfin ciki ko da na fuskantar kalubale ba kasafai mutane suka fiye ganewa ba akwai kalubale kalubale shi shine na yadda har yanzu masu kallo ba su ma fahimci menene fin din hausa din ba na yadda suke ganin kamar wasu mutane ne wa'anda marasa kirki ni wannan shine kalubale marasa kirki kamar yaya yagwa ta yadda misali kamar yadda ake ganin mu ba masu gyara ne kamar masu ta ainihin tarbiyya ne wannan shine kalubalen da ya fi damuna ah, me burinka wannan suna da burina guda biyu ne na farkon na so ubangiji allah subhanahu wata'ala ya ɗaukaka na a cikinta kuma sannan na biyu ina so allah ya sa in gama lafiya a cikinta shine burin karatu kafin mu je ga hirar da muka yi da Hassan Bukari har ila yau ga baraka Bashir da Alobobo. Shirinmu na nishadi yau bakoncin wa muka samu. sunana anas muhammad bello wanda aka fi sani da Alobobo mr normal mr mm. normal yeah a fage na nishadi mm. kai mawaki mene ne ni mawaƙin hip hop ne hausa hip hop hausa hip hop mm. Bisa ka zaɓi hip hop? E, abin da yasa na zaɓi hip hop saboda duk yawanci zaki ga irin kakanninmu tsofaffi da dai wanda dai ba sa jin turanci suna cewa kuna jin wayancan waƙoƙin ana zagin ku kaza kaza to sai ni kuma sai na dawo da shi in form of Hausa sai su dinga jin kiɗan da ya ringa tafiya saboda zamani. Hmm. Yanayin yadda zamani yake tafiya su mutanen mu sun fi son hip hop din sun fi son su dinga jin na tura to mu idan muka zo da wannan mu ma mukan zo da shi irin muna kiran shi glocalization. Glocalization. space yeah. global da local eh. sai muka hada shi sai ya tafi a daidai eh, da iya inda muke ciki da eh. kuma duniya wanda zai shiga duniya zai iya zuwa ko ina kuma akan isar da sakonni eh muna isar da sako sosai kuma sakon yana zuwa wani irin saƙonni ake isarwa Yi sako dama shi ta waka danganta da abin da kake so ka yi abin da kake gani saboda maybe abin da wani yake gani ba shi kake gani ba hmm. wanda wani yake ji ba shi kake ji ba to ni dai sakonni da yawa wanda akwai abubuwa wanda nake sawa a waka wasu karin magana da hausa suke zuwa da shi wanda zai bar addini da kawo kafin zuwan addini da wasu kuma wasu sun zo bayan zuwan addini to ina gyaggyara wasu abubuwa a ciki da kuma wasu sako da dai nake kokarin fasin a cikin al'umma misali kamar akwai wani ah, karin magana da ake cewa ah, za ki ji kamar waka ne ta da ana cewa gyaɗar birni gyaɗar ƙauye to ni kuma sai na ce duka 'yan birni duka 'yan ƙauye na haɗa na gaishe ku mm. barin wasu ne ya ji labari barin wasu ba su san na nayo ba yawwa sannan akwai wata kuma da ake cewa wai wani abu sabo da ake za ki an ce wai sabon salo wai kiran sallah ko da wusir mm. to mu ko muna so mu goge wannan saboda bai dace da addini ba to akwai wanda na kawo kuma sabon salo hamata adiraya yauwa eh to shi ne abin da da wato kai kana amfani da karin magana wajen waƙoƙin ka na eh gaskiya ina kokari ina sa wa'annan abubuwan saboda na dan yi karatu a bangaren wannan Hausa eh ta nuna idan aka ce Mr Normal da wace waka aka san ka eh an san da rabo mm. wata waka rabo a rera mana rabo eh kadda karai na rabu kadda ka na rabu ba na rai na rabu na ce da kafin na fara wakarwa ya bani jari mutane da yawa tari sun fi so su ganka kullum kana cikin wani ƙari motar ka babu mai sun fi so su ganka kana turi kana wari in ka zo cikin su su ce kauce can kai kana kauri ba mai taimaka ma ballantana ya zo ya ma gori ba na son rena rabu. <laughs> Wannan wakar ina nuna cewa rabo ne mm. idan duk abin da yake rabanka mm. ko a eh, lantsan dan kake mutu gadin lahira zaka za ka haɗu da shi lantsan dan mutu gadin nan <laughs> kawai ne a ƙarshe ko a ina kake yau wato kai ko ce da ka waƙar ka so kai kokwa daga baya ne ka samu sha'awa eh to lokacin muna da tun muna yara ni na ga mun taso a cikin yan da yake geto haka sai na ga muna koro su da galan da waye to kuma mun taso mun zo mun yi secondary school to a daidai za mu gama secondary school sai muka shirya mu yi waƙar fita daga makaranta to tun da muka yi wannan daga nan kuma kawai ni sai na nazarci. sai nazarci sai na da wa. to aka yan taɓa matasa eh ina yin kokarin yin haka an yi an taba waka nasu eh ta bani sai ka so ce bakandaniyar ka a lokacin eh gaskiya bakan ta ita ce rabo amma a yanzu mm. wadda nake ji da ita a yanzu mm. ita ce kan mai uwa da wabi kan mai uwa da wabi ita kuma aka mai aka yi ta eh kan mai uwa da wabi irin zamantakewa ne mu'amalan mu da mutane wasu da mm. dama za su so abin da kake wasu kuma duk komin gaskiyar da zaka nuna su kuma sai sun kika Nazbi ne mento din? Eh shi ne mento dina. Shi waye Nazbi din? Naziru sarkin waka. A'a to tunda shi ne mento din ka ka taba yin wata waka da ta yi kusan shigen irin tasa? Eh. Wace? Mun yi waƙoƙi da yawa da shi na hip hop. Tare da shi? Eh. To wace kuka yi? Akwai wata waka da muka yi ah, sai haƙuri. Ya take? Uh, muna muna ba da haƙuri ne akan yanayin da ake ciki a yanzu so na irin yanayi dai ai kowane yanayi dai ubangiji ne kowane yanayi ka ganka a ciki na ubangiji ne so in gwamnatin in wannan gwamnatin ce in wacce ce dai kowane hali dai zaka shiga zaka shige shi to mun yi wannan sai haƙuri ya sai haƙurin take ina cewa uh, ana ta baku haƙuri abin ne sai da haƙuri kafin ka je kai haƙuri in ka je gun da haƙuri ba ka baro gun da wuri naka sai naka daɗin zama kuwa sai dabari ina so ne mu gudu tare don mu tsira tare addu'a za mu ta yi kawai don mu zuge tsire domin na duba kaf arewa babu wani bare maƙiyanmu ne suke so su gan mu duk a watsi wanda ya haƙuri da babu Allah zai kawo masa wanda ya haƙuri da kunci Allah zai buɗa masa wanda ya taimaki wani Allah zai taimaka masa Allah zai tallafa masa. ita kuma wannan mm. an dan taɓa 'yan siyasa ne a ciki ne? eh ban taɓa 'yan siyasa ba amma dai kamar an taɓa din. tunda wasu wanda suke so su raba kayuwan mu mu 'yan arewa mm. to muna nuna 'yan arewa naka naka ne kawai dai wani lokacin za ka ɗan ji daɗin zama da bari amma fa naka naka ne mm. duk yadda naka yake naka ne kenan kana a wannan waka tana nema ta haɗa kan 'yan arewa ne? eh shi muke nema mu haɗa kan 'yan arewa ya zamto cewa mun haɗu ɗaya mun san mutuncin kanmu menene abin da fi maka ya fi ci maka tuwa kwarya a wannan harkar ta tawaka eh, abin da ya fi ci min tuwa kwarya shine yawanci abubuwan da ya kamata ya zamto cewa 'yan arewa suna ba mu dama muna yi to ba sa ba mu dama kamar misali a yanzu za ki ga ko irin a communication company haka za ki ga abin da ya kamata a ce bahaushe ne sai a nemo wai wani mai dan jin hausa kamar tallaka talla eh. sai a nemo wani mai dan jin hausa sai sannan kuma irin abubuwan da za mu dinga yi muna nuna wa waɗanda ya kamata su san mahimmancin mu su daga su nuna cewa eh mu ma nasu nasu ne su ba sa yi mana za mu iya kokarin mu muna ta kokari mu nuna mu fito da al'adar mu da abin da kake yi na kwarai to mm. yanzu ba shi ake duba ba amma an ce abin gaskiya ko mun dadewa yana yin karko to kun taba korafi eh ai mun ga wannan matsala ta ku eh ai mun korafi ai mun korafi ma waƙoƙin mu korafi ne mm. saboda tun ni fa waka ta ta farko ma sunanta corruption corruption ya take ita corruption da ai take ka eh, fara rera to tuntuni ni na zaga nation na shiga dukkan section section har na leka police station sun aji yan sanda a Jackson wasu su sai karɓar corruption ba su bin tsarin constitution sannan kuma politicians in an zo gun yin election ba a yi sai dai a yi selection sannan ku duba education yanzu ku sai inda connection wannan nan shi ya bani tension yanzu ina yin calculation me zai zamto mun solution gwamnati sai kin dauki action wannan shi ke bata ne shi wannan ita kuma wannan eh, da ka yi ta eh. um, ka samu um, outcome ya mutane sai karbi ta wannan ta corruption ita an karbe dan ni ranar da na yi ta mm. to ni sai ne lokacin sai muke filin ah har mun zama mawaka daga yin waka an sa a rediyo kin gane mm. to irin wannan na samu hope sosai sannan kuma daga baya wasu ka suna program da ita every week mm. to abin nufi mutane mutanen gari ya mutanen gari sun ji sun ji daɗin ta to amma babu wani abu da wai zai zo ma income kawai sai dai a kalle ka eh shi yayi yadda kake waƙoƙinka an taɓa eh. samun akasi a ce an biyo ku ko an tsoratar da kai kuma makamancin haka gaskiya ban taɓa samun wannan yanayin ba eh. saboda ni ni dai na ga soyayya kuma na ga ƙiyayya dalili saboda lokacin da na taso a area mu sai da na dawo na kamar kowa ma baya suna lokacin da na dan fara yin bidiyo na fara suna so sai kowa ya daina irin na ga kowa baya kaunata to a me babban burin ka eh babban buri na shine mu ga cewa ni dai dama ita waka irin rich and famous ake cewa ko mm. to ni ko ban zama rich ba in zama film legend ya zamto cewa na zama legend a ƙasa hausa na kafa wani abu wanda tunda in kai abu mai kyau zai bi ka ne har gadon baccinka. ka da ido da girma ya kama ta ɗan Allahu sarki mai rama roƙo ke yi sarki gare ka ka taimake ta Najeriya madalla a gaida baraka bashir da alobobo masu sauraro kamar yadda kuka ji a baya a kwanan nan mun samu bakuncin hassan bakari wani sanannen mawaki dan jamhuriyar nijar amma mazaunan nan amurka hassan ya ba da dan takaitaccen tarihin sana'arsa ta waka a wata hira da suka yi da abokiyar aikinmu madina dahir mai shanu so da farko dai zan ce ina isar da su gaisuwa da fata alferi ga dukkan daukacin ma'aikata a wannan shahararren gidan rediyo da kuma talabijin na voa mm. mm. da kuma godiya game da dukkan kokarin da kuke na kawo gudunmawa domin ci gaban al'umma na duniya baki muna godiya sosai <laughs> na gode sunana hassan bukari eh, ni dan kasar nishar ne mm. wanda kuma ina zama a nan amurka mm. a kusan shekaru 20 kenan a jihar georgia musamman mm. jihar atlanta kenan eh, kuma ina waka to a nan amurkan ma waka kake yi eh ba shakka a nan ne ma na fara waka ina cewa ni dan jarida ne a masha Allah eh. ka ce dummu ne dai <laughs> ba gida ne To ko za ka ɗan iya mana takaitaccen bayanin yadda ka fara wato yadda ka shiga sana'ar waka? Eh, eh, waka ba shakka abu ce wanda nake shawa mm. ban gadi waka ba a gida da aiki na kamar da hudu jarida ce yana mm. jarida ne to sai na ga ta hanyar waka kana iya taimakawa ta fannin bangarori daban-daban musamman ma wayan ma al'umma kai mm. kiran al'umma wajen zaman lafiya kwanciyar hankali ci gaba da kuma girka demokrasiya da sauransu Ka da hakkin mata da kuma taimakawa yara Mm. to wannan daidai gudunmuwa ta dan amfani da muryata mm. dan ka taimako na ga mm. to yanzu shekara nawa kana waka to na kusa shekara kuma sha biyar zan ce yanzu ah, ah, ah, eh, ba shakka ka ce tsohon hannu ne <laughs> to muna sa iya kasance a tsohon to yanzu a iya zuwa yanzu waƙoƙi nawa kai eh, to sun kamun aiki ke ko ba za ka iya tuna ba na waje da yawa lalle dai kam na waje da yawa sun kai bari in ce sun kai hamsin a ah, sun fi haka na sun fi hamsin <laughs> eh, sun kai ɗari to za a ce aka koma sun na yi waƙoƙi da dama dai ba hmm. shakka to a cikin waƙoƙin da kake yi waɗanne irin waƙoƙi ne ka fi mayar da hankalinka a kai na mai da hankali akan waƙa wajen zaman lafiya Mm. wajen haɗin kai mm. wajen ci gaba na mm. al'umma musamman ma wajen kare haƙƙin mata da yara eh, ba shakka da kuma yadda yanayin rayuwa take da kuma musamman ma tsoron Allah eh, ba shakka to kana yin waƙoƙin soyayya kasancewar yanzu ka san mu suna son waƙoƙin soyayya Ita eh, ba shak'a kun san soyayya tana daga cikin musamman ma daga cikin fannin rayuwa ba mm. soyayya kenan kun ga akwai dan wannan kaɗan mm. eh ina waka soyayya kwarai da gaske musamman ma a rike amana kenan kamar da mm. waƙa ta amana a rike amana soyayya don kana son mutum ka so shi da zuciya daya ka ka so shi don ha'inci ko kuma don yaudara to lalle da ina ba da gudunmawa ta a nan bangaren ma to da farko dai ka ce ka a nan amurka ke zaune um, shekaran ka nawa a nan amurka eh na kusa shekara 20 kenan zan ce goma tun kafin ka fara waka kenan eh tun kafin a fara shi ce anan na fara okay haka ka ce anan ka eh, fara waka mm. na'am to wace waka ce waka ka ta farko da ka fara waka da waka ta ta farko da na fara ita ce maraya maraya eh. nan rera mana ita <laughs> maraya mu dinga kare shi maraya wayo abin tausayi maraya wayo abin kauna wayo abin tausayi maraya wayo abin kauna maraya don bai da uwa maraya ku gaba ba shi ya ce maraya dan bai da uba maraya ku daina duka ne maraya wayo abin tausayi maraya wayo abin kauna maraya <laughs> masha Allah a ah, ka iya waka gaskiya koyo koyo a <laughs> ah, ba wani koyo yanzu na ce zan daina maka waka ai sai ka tashi ka gudu a nan a daga shin murya takan sana sun daina ah, waka <laughs> to yanzu bari in maka wata tambaya tun da ka shigo gidan nan da nake ta kallon wannan sandar ta wannan sandar mecece ga ta siffar maciji ga shi kamar in ka zaro ta kamar za a ciro takobi yaya to wannan sandar kobi ba ne kin san tambaya ce rike samu ko ina mm. ina balago duk inda zaka je da ita kake zuwa a nan kasar ma ba maka kallon ana dauka a bakin boda dauka a duba a gani me wannan sai a ba jaka da ita eh. to babu shakka wannan sanda eh, To masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da shirin yau da gobe daga nan sashen Hausa a birnin Washington DC inda agogon mu ke cewa karfe goma da minti hamsin da ɗaya. Hmm, to Amina na san masu sauraro za su so su ji tarihin wannan sanda ta Hassan Bakari amma kafin mu je ga wannan kuɗin shakata da wannan waƙar. ko shirka ce Allah shi ne abin bautawa idan ka ima da la'ila illallah haka eh, ba shakka lalle wannan sanda ta akwai tarihi a gare ta hmm. zan wannan zan cikar karo na farko ne ma zan gaya miki kaɗan a hmm. ciki eh, na shiga wani hali kamar da Allah madaukaki sarki ya faɗi cewa idan kun yi imani da nisan jarafa na shiga wani hali wanda Allah ya jaraba na a ciki hmm. eh, to sai ne roƙonsa ya bani hanya ya gada min hanya ya zanyi. da ga abin mamaki da kuma abin al'ashari mm. wannan magana magana gaskiya ce kuma na rantsuwa da Allah shi ne ake rantsuwa da shi mm. eh, na yi wani mahalki ne ba mahalkin kuma da sani tashi ci gaba da rayuwa mm. eh, Na gaske na mahalki murya daga sama ta ce mini Hassan barin gwada maka abin da nake da iko a kansa aka bani ruwa a ce zuba kasa da zuba a kasa ya ce karanta na karanta ruwan daga zuba kasa zama Allahu ruwan daga na kare ka tashi Allahu ya zama maciji sai biyu na rantse da Allah ya shi na ina gudu ina gudu ina gudu da safe da na tashi mm. ba bani da na bude bakin kofa gida na su ga hannun katon mace mun wani a ranar mm. na ji tsoro sai na ɗauko alƙur'ani mai girma na bude suratul baƙar na fara karanta mm. to akwai dai abin da ba za a faɗi ba babu shakka eh. to sai ga ka a Washington DC me ya kawo ka nan eh to lalle na zo da in ziyara ofishin jakadancin mu da kenan mm. sa'ad da jakadan mu da mm. sabon jakadan in mushi gaisuwa mm. kuma ka ziyara a nan wurin kuma shi ofishin jakadancin mali in yi ta'aziyya eh, to da farko dai na zo ne don in tattauna bisa kamar babban taro wanda za mu yi idan Allah kai mu da 20 da biyar ga watan januwari kina da muke a ciki da zai zo gobe sakan wani babban wasan da ke a kowace shekara biyu Dan karfafa haɗin dangantaka tsakanin niger da amurka da kuma afirka baki ɗaya da amurka mm. wato r in culture Niger USA. Mm, ki za ka je kai waka ki. Zami babban biki za a yi babban biki za a yi birnin ah, Durham. To yana da kyau. Ito shi yasa na zo nan kuma in ka muku ziyara kuma in mm. wace ofishin da karancin mali in yi ziyara ta aziyar rasuwa a bikiya ta haira a biyuwar ta rasu. Allah sarki. To a cikin waƙoƙinka wanne ne waƙar da fi kwanta maka a rai da ka fi so duniya? To in ce akwai waka eh, nisha hmm. eh, nisha na ma ƙasa ta waka don kisan idan muka ɗauki misali a ƙasashenmu na afirka akwai tashin hankali daban da ba a ƙasashe da dama na duniya hmm. musamman da sauransu hmm. to da yadda ubangiji maɗauki sarki allah ba mu kwanciyar hankali a ƙasar mu ta jamhuriyar nishar to la waƙa don haɗin kayan ƙasar mu al'umma mu guda ce da mu yi zaman lafiya mu haɗa kai kuma su makwatan mu. To ko za ka rera mu wata ka san zan tambaya zan ce ka rera mu don tun da na ji murya ka ɗazu kai ma ka san sai na ce ka ƙara rera mu. Al'umma mu guda ce Nijar Al'umma mu guda ce Idan ka shigo Nijar za ka tabbata cewa ka zo ƙasa mai tsaro. Al'ummar mu guda ce ‘yan Nijar, al'ummar mu guda ce ‘yan Nijar. Idan ka shigo Nijar za ka tabbata cewa ka zo ƙasa mai tsaro. Hausawa al'ummar mu la barmawa al'umma mu eh, nijar to <laughs> gurmawa masha Allah barin tafa maka <laughs> gaskiya kana kokari sosai ya kamata ka koya min waka a ki iya waka ko ke zuci waka na. <laughs> lalle kam to malam Hassan ya kake kallon maganar rashin zaman lafiya kasar Niger da Najeriya eh, kin san yana daga cikin abin da ke ci mutuwa a kwarya kwarai kuwa domin kasashe guda biyu ne zan ce kasashe guda kasa ɗaya ce al'ummar nijar da al'ummar najeriya mu duka ɗaya ya kai inda ma ne waka Najeriya da ya roƙon Allah ka zaman lafiya a ƙasar Najeriya eh babu shakka shugabannin ƙasashen namu suna ya kokari dan ka zaman lafiya amma kuma ya kamata mu kanmu al'umma mu koma ga Allah eh mu koma ga Allah mu mu gyara halin mu kuma mu ci gaba da addu'a eh kuma haɗa kai eh, a san da cewa zama ƙasa al'umma guda ce faɗan manoma da makiyaya ya kamata wannan abu a kawo ƙarshensa dukkanmu al'umma da ya ce kuma mu ji tsoron Allah kuma magabatan namu su ma su yi aiki da ka'ida don shi shugabanci abin da wanda Allah ne ke ba mu bawa shi kuma yana zaɓin mutane na musamman ne ya ɗaukaka su bisa kan al'umma kenan a sarki yau ne daga can za ta fara manyan ai adalci ai tsoron Allah ƙasa za ta shiryu Allah ba mu zaman lafiya tsakanin Nijar da Najeriya kuma dukkan Afirka baki ɗaya To masu sauraro baki daya abin da ya sawaka kenan a cikin shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da injiniya mu na yau Mr. Lobs tare da abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa Maryam Dauda. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya. Al'umman mu guda ce, mu guda ce, ba mu haɗa ba bambance. mace ce taɓa mu. Idan ka shigo Nijar za ka tabbata cewa ka zo ƙasa. Al'umman mu guda ce. Al'umman mu guda ce. Babu haɗa ba bambance. Hankalin mu shi ya bamu mu. Rayuwar mu ce taɓa mu. idan ka shigo Nijar, za ka kammala cewa ka zo kasa a